Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, Halima Jimarauce daga Daily Trust da sauran abokan aiki ke muku barka da samun baki da kuma watan Allah ya maimaita ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Shirin namu na yau ya dubi sabbin arme ne waɗanda wannan ne azuminsu na farko da iyali. mun samu tattaunawa da wadda ta yi azuminta na farko a ɗakin mijinta da kuma wanda ya angwance watanni biyu kafin azumi. Shin rayuwarsu ta canza? Me ya bambanta azumin da suka yi lokacin da suke su kaɗai da kuma wannan da suka yi da iyali? Ku biyo mu ku ji yadda hirarrakin namu suka kasance. Da harko ga tattaunawar da Muhammad Awal Suleiman ya yi mana da wata amarsu ta ango, wadda ta yi arme ana azumi sauran kwanaki hudu. ta ɓoye horin cikin da take ciki ba. Ku saurara ku ji bayanin da ta yi. Sunana Habiba Umar Ilyasu daga Lafiya, Nasara State. An ce mana ke amarya ce wannan ne karo na farko da kika azumi da miji wato Habibi. To azumi saura kamar kwana nawa kika yi aure? azumi na sauran kwana hudu na yi aure. To idan za ki kwatanta mana kamar shekarun baya da wannan shekara me ya bambanta azumin ki da lokacin kina gida da kuma yanzu tunda mun ga ana ta ɗoki ana cewa irin azumi na na farko da habibi kenan. To a menene abin da ya sa kuke ta wannan ɗoki kuke murna cewa azumi na farko da habibi? To gaskiya alhamdulillah da farko ne zan fara nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tabbatar min da aurena. Gaskiya azumin farko Ramadan da Habibi ban san yanayin da zan kwatanta daɗi da ni'ima da take ta ba. Na farko shagabawa abin da ba a maka a gida a gidanku za ka tashi da sai abin da aka ce maka yi kaza tashi alam kai ma za ka tashi kanka azumi a gidakin nan wani mm. lokaci. amma nan a gidan habibi kana kwance ana lallaba ka ka tashi lokaci ya yi tashi mana masoyiya ka lokaci ya yi you know irin abubuwa makamancin haka abinci ma shi ma gaskiya wata ni'ima ne sai abin da kake son ci don ka san ga ramadan da kuma ɗauki da shauƙin sabon aure duk abin da kake so ina mai tabbatar maka kana faɗa za ka samu amma a gida kuwa zai maka wannan babu sai dai ma a ta goranta ma in ka ji haushi ka tafi gidan mijinka kai ma ka je ka gina naka gidan fas ramadan da habibi yanda nake ji kamar irin ina aljanna ne ina jin kamar inda nake aljanna na ce ah, ashe haka ma aure tana da daɗi Allahu a gida sai dai ka yi sallah da kanka amma kamar nawa gidan habibi na shine imamuna fassu Ramadan da habibi shi yake jagorta ta sallah. Wato abin kenan ba iya bangaren shagwaba da magana abinci ba ne, har bangaren ibada ma akwai bambanci. Har ta addininka, mm. har ta ibadanka akwai bambanci. Mm. Gaskiya har ta ibadanka akwai bambanci. Kaga kamar sallan tahajjud, mm. lasu ramadan a gida, ina zuwa masallaci ne in yi. Amma wannan ramadan din a gida za a tashi a yi sallah a cikin natsuwa a zauna idan da sallah a yi addu'a tare a shafa tare sallar asham a masallaci muke zuwa amma bana da habibi nake yi a cikin ɗakina mm. gan ku wata ni'ima ne daban mafi daɗi mafi jin daɗi ma wallahi ina gaya maka ɗan da aka zo last ten days of ramadan ɗin nan shine na san na yi aure wallahi shine na san na yi aure za a tashe ka mm. haka za ku yi sallah tare ya salam wallahi kamar ma azumin ka ta kare To a akwai wani abu da ke Ai yasa eh. waɗanda suka sanni za su ga ina ta ɗauki kamar farkon ran da aka ɗauka azumi ina gan da na sha ruwa sun da na yi post na ce alhamdulillah fas ramadan da habibi. Saboda jin daɗin da nake yi. Eh. Allah ya cika mu burina. To akwai Ramadan a gidan miji daban ne. Eh akwai masu yin kamar wasa na barkwanci haka sai kiga an saka wani abinci ko wani abin ya dan kone haka sai a ce wai ana so a yi wa Habibi gwaninta ne sai garin yin girki kuma aka dan kona wani abu. Yaya ki hakan ta faru da ke ko kuma ke da tunda aka fara cip cip ake zaune Ni dai gaskiya tare muke kicin tare. Yana tasowa aiki gida direct take zuwa. Har in ya zo ya tarar da ni a kicin to a nan kicin muke zaune tare. ko da yake akwai ran da ya ce min na soya mai kwai mm. you know to wallahi garin hira wallahi kwannan ta kone ke ma dai an samu babba kyakkyan kwai wa habibi ah, kenan an samu gaskiya an eh. samu wannan wane kira zaki ga kamar su waɗanda ba su samu damar yin aure ba har yanzu suke waje gaskiya ni ce kan nake musu fata saboda wallahi har kuka na yi makawaye na wanda ba su da aure hmm. ni kan san da na shigo ni mm. dai gaskiya babu sallan da zan da ban roƙa Allah ya kawo makawaye na mazajen aure ba saboda daɗi da ni'iman da take cikinta da ina da ƙawayen da ba su yi auren ba ko da ike aure lokaci ne ko ba gaskiya ba aure mm. lokaci ne ni shawaran da zan ba su shine wannan lokacin a koma ga Allah a yi addu'a kuma a yi haƙuri zan fara ba da shawaran a yi haƙuri saboda an ce mahaƙurci mawadaci akwai yawancin mu mata wanda muke gaggawa akan maganin aure in gaya maka har ta sai ga wani ma yaje wani malami yana zaune a can gefe yana ta cin mai kuɗi. Duk dai a samu a yi auren. To wallahi ni dai kan a yanayi na da na fara hanna kai yau da har Allah ya sa wani cimma burina wallahi aure lokaci ne. Habiba Umar Ilyasu kenan wadda ta yi cikakken bayanin azuminta na horko a gidan miji a tattaunawarsu da Muhammad Awal Sulaiman. soyayya na da da tashar minti. mi aure domin kuma aure ne saiti. Yan mata da samari muhimma ka da milati. Kar mu barar da mutunci ko kimar musamman titi. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebook.com slash trust ko a twitter.com slash trust Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1. Da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. tashi duk girman soyayya Abdulhamid Mohammed shi ma ango ne. Wannan ne azumin shi na farko da iyali, ya haɗa ma Muhammad Awal Suleiman bambancin da yake gani a rayuwar shi ta azumin bana da ya auna da lokutan baya da yake gwabro. Eh akwai bambance-bambance da yawa gaskiya. Daga farko dai wurin sahur misali, sadda nake ni kaɗai ina fita in je wurin mai shayi in tarar da layi lokaci ya tafi wani lokaci ma in yi sauri in ci abinci saboda lokaci ya ƙure amma nan nan kuma da na aure kafin ma lokaci an tashe ni na yi wasu ibada ina ibada ana haɗa mu abinci hmm. da sauransu kaga akwai bambanci haka nan kuma lokacin iftar lokacin iftar lokacin da nake zama ni kaɗai sai na je na bi layi wurin mai abinci wani lokaci ma raina ya ɓaci a ɓata min lokaci amma nan kuma zan je in harkokina in dawo gida in ga komai a shirye to gaskiya akwai bambanci sosai To yaya labarin ibada a lokacin da kake gwauro ne ka fi samun damar ibada ko kuma yanzu? Eh a yanzu dai gaskiya lokacin da nake gwauro na fi samun damar ibada maganan gaskiya. To me ya faru yanzu? Wallahi ni ma abin na rasa ganewa. In na je <laughs> wallahi azumin dai wannan lokacin ban sanya abin abin yanzu haka ba. Ko dai Habibu ya ce take haɗa ma abinci da yawa kala-kala kuma ka ci har ka kasa tashi. Ni kawai in na je na kwanta sai in ga jikina mutu ba kamar da ba. Hmm. To amma ba kowane lokaci ba gaskiya. To Wani fata kake da shi ga sauran waɗanda ba su da aure da kuma shawara ga ma'aurata? Eh fatan da nake ba waɗanda ba su da aure kar mutum ya jira dole sai ya samu wani kuɗi kafin ya aure ko wani abu saboda ba ka gane mai son ka idan kana da kuɗi. idan kana dan buga buganka nan zaka gano mai son ka tsakani da Allah sai ku girma tare su kuma wayanda suke da sabon aure duk dai mu ne dai abubuwan da akwai matsaloli dai haka nan na rashin fahimta amma aka dan zauna aka tattauna don aka ce shi daki ba wurin kwanciya bane kawai ko ana tattauna wasu abubuwan da suka danganci sirri haka nan ba wai kawai aje a kwanta a bacci ba ana iya in aka samu wannan saɓani ana iya zuwa a zauna a fahimci juna ba tare da wani ya ji ba kenan sai a ci gaba da zama don dole a zo a zauna za a saba in ana zama dole a saba to abin da zai ƙara soyayya nan shine idan aka saba sai a sasanta kuma a fahimci juna ko ya gane abin da wannan baya so kuma da abin da mutum yake so sai nan gaba kuma sai a gyara to sai zaman yayi kyau sosai to a yanzu a ƙarshe watan azumi lokaci ne da ake koyan abubuwa da yawa me zaka ce ka koya akwai abubuwan da na koya na lura cewa yawanci barnan da ake mana sace-sace da wasu abubuwa marasa kyau dai duk sun ragu saboda in dai aka ce mutum musulmi ne ko ya yake da rashin ji ko yake da irin halin shi ba kyau yawanci yana dan dakatawa har sai karshen watan kuma yawanci mutane soyayya yana karuwa tsakanin mutane saboda mutane suna ba da gudunmuwa wurin ciyar da mutane ana samun wadatan abinci ko ina ba kaman a wajen azumi ba. To a shi ne nace kai me ka koya? Na koya abubuwa da yawa. Na ƙara kusanta da Allah na da kuma wasu abubuwa ne da natsuwa don gaba ɗaya watan akwai natsuwa ciki. Hmm. Akwai abubuwa da yawa da na koya. Don kowane azumi akwai abubuwan da nake koya. Musamman idan ina sauraron tafsirai na malamai. kowane azumi ya zo ga abin da na koya daban da kuma littafin da nake dan karanta. Abdulhamid Muhammad kenan angon da ya ba mu labarin azumin shi na farko da iyali a tattaunawarsu da Muhammad Awal Sulaiman. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awul Sulaiman Halima Jimarauce ke sallama da ku. Da fatan Allah ya sa tuzurai da gwabraye su yi azumin baɗi da iyalansu. Ku huta lahiya.